الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna ashirin da watan zulqada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan littafi talatin wa sittuna qissa min nihayati zalimin wanda yau zamu tashi akan masra'u barsisa wanda ita ce namba ta 18 a cikin wannan jeri je mun fara amma dai amma da shawara mu dawo farko tunda ba mu nisa ba al'abidul jahil kenan shine mai bauta amma kuma jahilin mai bauta idan mutum yana bauta cikin jahilci babban musiba sai dai musiban tana da yawa domin kai bauta kuma da ilimin ma kuma sai ka yi daidai da kuma abinda kai ilimin kai aiki sannan kuma ka yi shi daidai ka samu muwafaka sannan kuma ga ikhlasu wajen abu hudu ma ka yi da ilimin ka yi ilimin ka yi aiki da ilimin a datar da kai kai ikhlasu duk in ka gama kuma ka koma kana jin tsoro an karba ko ba karba ba wannan duk sai an bi ta nan to ya wanda shi kwata-kwata bai ba komi komai ba haka kawai yake yi kuma kullum muna jawo hankalin mutane mutane na ganin abin nan kamar wasa kuma abin nan da gaske ne ku diba mutumin fa yake neman duniya idan aka zo aka ce yanzu ga wata ma'aikata za ta ɗauki ma'aikata da kuɗi mai girma albashi mai kauri a ce cbn za su ɗauka ko nnpc ko kafin su kashe ta ko wayan suna da dan rai yanzu sun gurguje ta ta din ma ta sun je to sai na fisin da shekara da shekaru ba wannan komai komi bayan motsa aure. ai Allah da yake ai sharrin yan Najeriya ma Allah da ba mu mafita kawai to ita a dai ma dauka da ita kada ma mu ja kan mu inda ba mu sani ba to ko kuma wani oil company manya manya ko kuma gidaje na wayoyi irin waɗannan masu kamfanonin waya ai suna biya aka ce sosai to amma ba za ka ci aiki kamar banki ne su ɗauke ka su baka kuɗi a ba su gurje ka sosai bi ma'anar kalma in ka ci kuɗin nan ka ci kuɗin gurza sai an gurje ka <laughs> a to amma muhallin shahid shi ne ba wanda za a ce mashi an buɗe website a yi applying ya je ya sa a mashi a rubuta mai application kuma bai makaranta ba in an zo wajen qualification ya ce a waiting school a zo wurin a tambaya ce qualification sai ce a waiting school akwai ya ce a ɗaukai bayan an ɗaukai in ya je ya yayo makarantar daga baya a waiting school da ni har ina ta wai in aka in suka gani sai su ce ai wato yanzu ma an kai zamanin da har mahaukata sun fara rubuta application sai aka ce a in ma aka sa haka ba ma zai tafi ba ko ka tura ba ma zai je haukan ya kai haukan da in ka tura ba zai ma je wurin su ba kada ma ka ba su aiki mahaukaci mahaukata sun turo kaya to su tsaya daga nan kada ma su kara su wurin su balle su sha aikin karanta ko kalli fa wannan magana kaga ko a duniya fa za a iya yin ciwa-ciwa ciwa-ciwa shine idan yanzu kana da wani a wurin ko baka da wannan abin ya gana ma zai iya daukar kai a sa ka wani wurin da ba za ma a gane kana wurin ba kuma kana ansa kuɗi haka ne ko ko kuma kamfanin mai gidanku so nawa yanzu muna jin masu kuɗi idan mutum ya tashi sai ya ce to bari ya je katon shopping complex idan yayi yi sai ya ɗauko diye shi ita ce manaja to ai ba makaranta ake kallo ba nan wurin kawai diye shi ce ɗiyan mai gidan ce za ta tsara amana yana ganin in tana nan ba za ta mai kaya ba sai ita ce manaja dole kowa ta gaishe ta hajiya Zannu hajiya ba kayan babanta ba ne to sai iya koko sai wani ya zo ce mai dan me yasa wadda bata makaranta ba to ko nan din da sai ta dan rika gane wani abu dan in bata iya karatu da rubutu ba dai a nan din ma sai an samu matsala ko da yake nasu amma nasu ne sai a koro ta daga makarantar ta kasa amma in nasu dai sai a dauke ta a sa a ciki ko a ce kawai ta aikin ta kallo ko aikin ta wani wuri inda za a abin nan ba wannan dan abin da za a sa a lissafa kuɗi ta a ba da wannan takar ta ce ƙet eh, a ba da ya gota miƙa wa mutum kayan su ne amma dai akwai bukatan wani abu na ilimi a wurin ko bai karatun ma sai an koya mai training na yadda zai koyi waɗannan abin ya iya yadda za a rike wataƙila kun yarda to amma addini ne mutum sai ya taso tun da ya taso bai taɓa koyon shi ba bai taɓa zama wani malami ya koya mai karatu ba sai dai ya ta kallon mutane inda ya ga kawai alaman ya yi mai daidai ya ta kunkuma a haka ya dai kuma har a yanzu a cikin wanda fa suka yi karatun wani bai shiga fa gonan wani dan yanzu likita in ya je ya ɓaro wata ɓanna aka ce za a kai shi kotu sai karo sai sai sai dai ya nemo chief medical officer nasu ya ce shi zai wakilce shi a kotu ba lauya zai nema ba to me yasa ya nemo lauya ba sai ce shi tun da ya iya turanci shi ma a je kotu ya turancin ba zai je ya turanci can shi kuma in yi wannan jagwalgwalan yi wannan ɗige-ɗigen a saman aka kawo ma lauya shi ma sai ya je asibiti ran da ba zai je can yi masu turanci ba kuma ce yau turanci na nan turanci ne a a likita lauya yanzu ba turanci ba ne wannan kawo hannunka a gwada kawai a gani ko jini ya hau to ba kwa da wurin shi ba kenan to in kawo haka ne ishara ce ake nuna mana wanda za ku ga mutum ya yi magana ya ce matsalin duniya ka matsalin akhira in ka kalli tsarin da aka yi wannan 'yan adam ne fa suka yi wannan tsarin amma sun san ba yadda za a yi duniyan nan ta kyau da jahilai tun da wanda za a ba matsayi in an tashi tun daga kansula sai an nemi takardar da ke nuna ya taba zama gaban malami ya koya mai wani abu ko ne ban gane ba malamin ba yanzu muna magana malamin addi ko abin nan ba kowane abu ne in tun daga kansula tashin farko za a ce mutum ya kawo takardar da ke nuna ya taɓa yin primary to me ake so a gane ya taɓa zuwa makaranta sai a ce to daga nan wanda ya zo wanda ya zo neman shugaban ƙasa wanda ya zo neman kara ku tuna fa a nan ƙasan an taba yin mutumin da ba fa turancin ne bai iya ba ya iya turancin ya iya abin nan ba amma har ya kai kusa da ƙarshe ya kai kusa da buga wallan karshe tun da ya kai can daga nan da ba sai nemi kuma ɗayan kujerar ba amma fata dalilin makaranta aka koro shi daga wurin akan cewa ya yi ƙaryar ya yi wata makaranta wanda da ba ma sai ya yi ƙaryar ba tun da wannan qualification ɗin da ya ce yana da shi ko da ba da shi ba ma zai samu wani to sai aka ce wai a fayar da suka ce kada ya ji yanzu ya ce haddani ni a yadda suka ce sai suka ce wai takardar da ya kawo ba da gaske ba ne bai makarantar ba dalilin wannan fa aka koro shi daga wurin kuma aka soke shi har abada ba zai kara fitowa ya nemi wani matsayi irin wannan koma wurin ba saboda an ce ya yi karyar makaranta kuma zai iya yiwa ma ba haka ba ne wataƙila wani ne ya san sirrin shi sosai ya nemi ya raba shi da kujere ya je ya nemi wani abu ya ce kai man ya ce ba zan iya ba ya ce to samun yadda za a yaba wurin duk a najeriya ana iya yin haka amurin mumkin almuhimmu dai ba mu san yadda aka yi ba Allah shi sai yadda aka yi amma dai abin da muke so ku kalla zahirin wata ba ma makarantar ba NYSC ko takardar NYSC ce ta zo ba san yadda aka yi ba amma dai kan nan naji ana rigima ita ma sai da aka babbake ta daga wurin da take dalilin wannan takardar ta NYSC aka ce a ciki akwai ƙarya akwai contradiction da maganar shekarunta da kuma shekarun da ta ce ta gama makaranta da kuma ta yi NYSC tana da abin wannan eh, aka ce to an ba ta eh, menene suke ce exemption eh, wane ne exemption an ba ta exemption ko an ba ta wane ne wane ne aka yi ta dai turanci a nan har ya zama abin tattaunawa a majalisa sai da aka sauke ta daga kujerar nan akan wannan abin to da wani wuri ne sai a kyale takardai a kalla tana da karancin minimum qualification nata tana da shi sannan kuma ta iya aikin ta iya shikenan amma mu yanzu wannan kwalin to amma kaga da aka zo sai da aka cire ta duk wannan zaka dauki misali ne ka ce gaskiya in an je lahira ko akwai rikici tunda tsarin dan adam bai yadda jahili wanda bai iya ba kwata-kwata ba alaman ya taɓa yin karatu ya shigo ciki ko a tafi tare da shi ba to ashe min babu aula kuwa mutum ya gane cewa lallai lahira in mutum ya je bai karatu ba ya shiga uku kuma babban abin da zaka kalla da haka ake so a yi addinin nan bisa jahilci to ba za a ma aiko annabawa ba amma duk annabin da aka aiko ya zo ne ya karantar da al'umman nan ya tarbiyyantar da su su gane kansu su gane wanda za su bauta mawa don su yi bautan nan ala basira to bayan sun fara bautan fa suna aiki kuma shi zai nuna masu kuma banda mutaba shi yasa mu nan aka dunkule mana ka'ida kawai aka ce al-ibada mabniya ala al-aslayn al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah duk wata bautar da zaka yi sai an gina ta akan ginshiki guda biyu na farko dan wa kake yi wa ya sa ka dan wa kake yi na biyu wa ya koya ma dole ne sai ka bi ta nan kana yi dan Allah Allah ne ya sa ka kana yi dan Allah to shikenan daya to kuma wa ya koya ma in ka koyo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kake kwaikwaya shikenan an tsallaka in kau duk wani wane ne ko da wani annabi ne ma na gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace kai shi kake bi ba annabi kake bi ba wani annabi daga cikin annaba kake bi shikenan kansu ba an saba kwata kwata ba wanda zai je kusa da Allah bayan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bayan manzon Allah duk wanda ya bi ta wani wuri to zai bulle ba wancan da suka wuce tare da annabawansu suna can tare da annabawansu amma bayan aiko manzon Allah to duk wanda zai ce zai musulunci to wallahi dole sai dai yi shi ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzon Allah ne ya koya mai yake bi to shine to ba wannan ba kuma sai da ilimi sai kai ilimi sai ka ikhlasi kai saboda Allah sannan bayan ka haka nan kai ta aikin tukuru ka ikhlasin nan sannan kuma kai ta jin tsoro kana bainal khawfi war raja kana jin tsoro kuma kana fata cewa karba ya fito to wannan shine abin da zamu saboda haka bautar jahili wahala ce musiba ce ma da ma za a tsaya iya kan shi ma da sauki amma kuma sai ma an tsare shi tukunna abin da yayi ma tukun waye sa shi wanda kai ya ce kai waye sa ka ba nabi ne koya ma ba qala ta'ala kama shaytan kaman kwatankwacin shaytan ne in qala lil insani fur lokacin da ya ce ma ɗan adam ka kafirta falamma kafara kala inni bari umminka, yayin da ya kafirta sai ya ce ba ruwa na da kai na barranta bayan ya yi mai mai ingiza mai kan turuwa <laughs> inda menene ingiza mai kan turuwa na me ya kan tuntuku nawa <laughs> yawwa ga ya mashi jamilu ga ya mai al'amin ga ya mai ingiza mai kan turuwa to kai ga ya bai kai gaya mai na kusa da kai da ya suku yadda kai gaya kai ai babbare wannan gaskiya kai ai ka dan shabiya gaya masu mun gizo bai kan turuwa na eh kai aka ce kai ga gowa wadu <laughs> shi kawai shi da abokin tafiya kake da ka ka ka sai zari ba to gaya ba shi kai <laughs> to idan kaga kan tuce me shi eh Ehen to shi ne kantu to yanzu in ka gamu da wannan yana dauke da shi a sama sai ka ban kaɗa shi ruwa ya kake ganin za a yi eh wajen ba kuma kawai da za a yi ba eh zai garke ko ya ba baka san kantun bane abokan na gana ta kallo ba baka ɗaya ne shi ma bai san kantu wannan ka shi kai ya <laughs> ba baka san kantu bane nan ko ko ba haka kuce ce bai ba a Zariya na ba ka san shi ba ne dai kawai kai ma bai san shi ba mana shi nan kana gani waye shi inda to kai ka gane kai da me za ka gaya bai ba gaji wai zai so kwato dan uwan shi shi ma bai ba san kai dan uwan shi bai sani ba ko dan kana gani na kyale shi ai ni na sani eh zan rika cewa muku yan biyu kaga yana so ya kwato ka ya san wajen ku akwai cin riɗi amma kuma kai baka san shi ba shi ne sauri ya ce kai ma ka san shi wai baka san sunan shi kenan ba yau ya san shi bana to amma ka ja to ai sai sa ake ma ai ingiza bai kantun aka kare ma kowa a cikin ingiza kantun in baka san shi da wannan sunan ba ga ai wata sai ai ma to ingiza mai kan turuwa wannan karin magana ne ai ka gani yanzu mutumin da ke dauke da wannan ya tallabe sai ka kifan mai da shi a ruwa kana ganin zai tsinto to kaga daga zai tashi to shi ne da ilawa ba kai duka dai bare wasu to haka shi dan yake ma mutum yanzu yanzu ka kalla inda tun da kai ake ba da misalin yanzu wanda kai mai dalili ka ce shigo nan ba ruwa ba ne shi kuma yana ɗauke da kantun nan kaya guda sai da ya shigo sai ya ji ruwa ne ya fada cikin ruwan gaba ɗaya ya barin kantun kuma kai ka sa shi ya shigo ba zai tashi ji haushinka wannan abin ba to shaidan haka yake ma kowa sai wanda Allah ya so wani wurin aka ce yana maka gabunu ne ya sa ka ka zo kaman kana rike da mulmulan zinariya sai shaidan ya ɗauko kashin awaki ko kashin jaki ya mai ado ya mai kwalliya ya lallaɓe shi da wani abu na kwalliya sai ya nuna ma cewa wannan abin da ke hannun shi ya fi wanda ke hannun ka sai ka yadda ka ba da zinariyan nan shi kuma ya baka kashin jaki sai ka zo gida ka kwance ka kashin jaki ka yi Shi ne ya yi ma dukan hanci gabnu yi ma to kashin jakin nan yanzu sai dai ya kori kuda ni ban san amfanin cewa duk da wani abin kowane abu yana da nashi amfanin amma dai shi kan kashin jaki ba a ma kai shi gona in ya tara shi jim sai dai a ɗiba a kai juji a zuba a zubar ba a cewa bari a kai shi taki a kai taki gona da abin nan ɗin shi ba ko akwai amfanin shi malam bashir an kona ko sai jama toka ko to wuta ce ta bai da shi a yi tokar ce za a haɗa da shi wataƙila ya je ya danyi wani amfani amfani amma dai shi kaɗai kamar yadda ake ɗiɗi yanzu shanu su ka ga kashin sun ka ga dama ba in ka ga wata dawa ma ta fara jajaja in ka ga wani hogen kashin shanu in ka ɗauka ka jingina mata shi kawai ka aje shi na wurin aka ruwa ya haɗu da wurin in ka dawo sati mai zuwa ga ta kyau a ga to yi mata yi da na jaki ka gani ba shi da amfani sosai to haka shaidan yake ma mutane ya zuga mutum ya kai shi ya baro sai mutum ya shiga iya wuya ya dawo ya rasa yadda zai ka kalli fa yadda yake ma mata za ku gani kuma shine misalin nan wani yadda zai mamace ya ziga ta ya hura ta ya nuna mata jikinta kyau gare ba wanda ya fita a sota da an zo aka zo ya ziga ta abu ɗaya za a yi kawai shi shikenan an zo mata da mutunci tana bari wani ya taɓa jikin nan shi ke na ya lalace ya je gaya ma kowa sannan kuma in ba ya sa'a ba ya mata shaidar da kowa sai ya gani tunda zai iya yiwuwa bayan nan ta ciki ta fito da shi kowa cikin iya ɗan uwanta sai sun ji ba sa son ta kowa sai ya ji bai kaunarta saboda wannan abin da ta jawo kuma shaidan ne ya ziga ta dan abu kaɗan ta bi kuma ta dawo ta ta kuka nadaman da har ta mutu ba ta mance wannan abin ko tana dariya duk da ta tuno da wannan masifan ko ta faɗi a fili ko ba ta faɗi ba tana jin kuna a cikin zuciyarta amma ba lokaci ɗaya ba ne to haka yake mu mutane ya ziga mutane ko mazan ko shi ma mijin da aka ziga shi haka din ai shi ma yana wannan nadama ko bai faɗi ba yana jin kuna a zuciyar shi in ko bai jin kuna ko ita ba ta jin kuna to asararsu ta riga ta yi yawa ne har zuciyar ta kone cewa dai su ‘yan wuta ne kawai in ba su ba su ma tunanin za su tuba to ya ce in ne a khafullaha rabbal alami ya ce ya barranta ba ruwana ya ce ni ina jin tsoron Allah Ubangijin talikai fa kana aqibatahuma annahuma an nari khalidain fiha daga nan sai kasance karshen al'amarin su ya kasance da shi wanda aka ja din da wanda wanda ya ja a su ta zama za su shiga cikin wuta wannan kuma wutar za su dawwama ciki su biyu din shi da wanda ya ja za jazaa'uz zalimin wannan kuma shi ne sakamakon azzalimi duk wanda ya yi wannan ya bauɗe ya ƙirin Allah ko ya ɗauki hakkin Allah ya kai wani wuri to sakamakonsa sakamako ne mai muni a aran Allah wa jarana suratul hashri aya ta sha shida da ta sha bakwai ash-shaytan ya jama'a ku ji ash-shaytan yastakhdimu mara li sayd qulub ar-rijal yakan yi amfani da diya mace saboda ya samu ya farauci zukatan maza saboda haka zai yi wannan shi sa wani daga cikin yan yan philosophers yake cewa su fa a yanzu ya haƙin da suke so su yi a duniya shine su rusa musulunci su runa su rusa mabiyan yace damirul islama wa abidu ahlahu shine ku rusa musulunci ku karar da mabiyan sai wani ya tunanin cewa to a inan a rusa qur'ani za a batar ko ko yace ina ba shi bane ai qur'ani wasu ma sun haddace yace abin da za a yi a sanya ma mutane mummunan sha'awa ta son duniya kuma ka a basu su gano inda ake samun duniya su su zama cima zaune ga sha'awa ga kaza to ta ya za a yi sai aka ce a fara amfani da ɗiya mace suka ce idan suka samu mace guda ɗaya ta yadda da wannan tsarin nasu suka samu kofin giya ɗaya suka ce mace guda ɗaya tana yi masu aikin da tanka guda dubu ba za ta yi masu wajen rusa musulmai mace ɗaya za ta yi masu aikin da tanka guda dubu ba za ta yi masu wajen rusa musulmi wanda ya wannan maganan shine zuwa yi haka yace ce tanka guda ɗaya za ta yi masu aikin da wato mace guda ɗaya za ta yi masu aikin da tanka guda dubu ba za ta yi masu wajen rusa mutane haka nan kofin giya guda ɗaya zai masu aikin da tanka guda dubu ba za ta yi masu wajen rusa musulmi in musulmi suka fara shan giya suna zina to masifa ta zo kuma nan muka karanta hadisi Usman bin Affan yana cewa ku nisanci giya domin giya ita ce ummul khabari in mutum yana shan giya to kaka yi mamaki ka gada abin da ba zai yi ba ko kayan maye aka ba da labari aka ce wani bawa kamar irin yadda za a yi maganan wannan wani bawa daga cikin banu isra'il ya kasance mai yawan bauta wata mata mai matsayi ta aiki bai wata ta ce a a kira shi wai ya zo gidansu zai masu shaida zai ba da shaidan wani abu ya ko taso ya biyu yarinyar nan tana shiga gidan nan ta kulla kofa duk inda aka shiga ta kulla kofa bayan shi duk inda aka shiga a kulla kofa duk inda aka shiga a kulla kofa bai aune ba sai ya gan shi gaban wata mace ga ta da kyau ga ta da ban sha'awa ga ta da rashin mutunci ta ce ita ba kira ta da ba su kira shi dan ya zo ya masu wani abu ba ba ga shi ya banta da shi da ita ba suka banta ta ce ita fa ba wani abu ya sa suka kira shi ba ta kira shi ba akwai abin da yake so a yi mata abin da take so ya mata ba shaida zai ba so take yayi fasikanci da ita shi kuma yace na ta ce to ita ko dole sai dai ya zabi ɗayan ukun nan ko dai ya sha giya ko ya fasikanci da ita ko kuma ga wani yaro can an samo shi ba shi ma yaron ai an samo ne ya kashe shi ya ce shi ko ɗaya ba zai ba ta ce to ko ba zai fita daga gidan nan ba kuma an kulle ko'ina ta ce za ta kuma yi mai sharrin da sai ya sha mamaki na aka yi duba cikin ukun ne ya ce bari ya sauki wanda ya ga ya fi sauki. sauki ya kalli kisan kai ya ce kisan kai babban abu ne ce a kama shi da laifin kisan kai ya kalli zina da ita ya ce zinan nan fa ita ko dai matan wani ko diyar wani kaga ma yana da ma tunani ce shi zinan nan ko dai ita matan wani ce ko kuma diyar wani ce a yanzu ko yar uwar wani ce ko kanwa wani ne yanzu mutum da zai zina yana ta wannan tunanin zai yi ka tuna fa ita ma diyar wani ce kai kana so a da taka ka tuna uwar wani ce wata nan ka tuna kanwa wani ce yayar wani ce to don ne za ka bata ma wani nashi mutum shi ya suranta yanzu da wani zai zo ya bashi labari ya ce maman shi kafin ta haife shi sai da suka taba yin kaza kaza kaza da shi da maman ya mutum zai ji to saboda haka wannan da ya tuna ya ga wannan abun babba ne sai ce kai shi dai gare ya ɗauki wanda yake hakkin Allah ne kawai a ciki shi ne ya sha giya tunda in ya sha giya yanzu bai taba hakkin kowa ba bai taba hakkin abun nan ba hakkin Allah ne yafi saukin ya tuba sai sha giya aka zuba mai kofi daya da giya ta fara zagaya shi ya ƙara mika kofi ya ce a ƙaro ya ƙara ƙarawa ya ƙara mika kofi ya ce a ƙaro lokacin da ya bugu ya tilis sai kawai ya tashi kuma ya fada wa matan nan ya yi sannan bayan haka nan kuma ya dau abun kashewa ya kashe yaran duka ukun sai da ya haɗa su sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan riwaya ta Uthman bin Affan ce istanibu ku nisanci wannan muskir giya ummul khaba'i to gashi ne yanzu ko mutum bai zo ya sha giyar ba ko mace bata sha giyar bai ta je chemist ta sai magani na tari ta kwankwade shi gaba daya yara yan makaranta su kuma sai su sai lakasera su samu magi ko tontom su zuba a ciki shikenan ta zama giya lakasera wannan lakaseran nan yara ƙanana ya a makaranta sai su saye ta sai su sayi tonton daga gida su zuba a ciki su ta karkadawa sanda za su je makaranta tonton din ya narke ta zama duk wanda ya sha sai ya buhu ko magi magi wannan magi kyau wannan eh star yauwa shi star magi star din nan sai su saye shi su saka cikin kwalbar lakaseran nan su karkada su karkada da ya narke ta koma giya to saboda haka matan aure ma na sha kai su sha su bugu kuma duka wannan shaidan ne sai kara musu irin wannan abin nan an yi magana auratayya fa ba jinsiya ita kadai ce zama aure ba mu'amala ce zamantakewa ga magan ga zaman cikin abin nan amma matan nan yanzu an zuga su sun zama mahaukata sai a ce ta sha lakasairar nan ta sha ta sha ta sha shi ne in ta sha za ta bugu ta ta hauka ta ta hauka ita da miji shi ya sha ita ta sha sai ka ce awaki ba sau haka sai su sha su ta buguwa shi dan ne ke zuga wannan abin fannisa haba'ilu shaitan mata su ne tarkunan shaitan su ya sa su zama masa tarkon da zai cafki mutane ya kama mutane da su wa man waqa fi haba'ilihi duk wanda ko ya fada cikin tarkunan nan na shedan kallama yafiqu min sakaratihi to zai wahala ya farka daga magagin da ya shiga in mutum ya shiga cikin wannan tarkon to magagin zai zama abun nan ne ku duba jere da muka bada yanzu in ba magaji ba mutumin da zai ɗauki hannunsa wannan hannun ya ɗaga shi a ce ya kifa mahaifiyarsa da mari wai saboda mata shi to wani irin buguwa ce bai yi wannan mahaifiyar da ta haifi mutum mutum ya daga hannu ya kifa mata mari wai sun yi gardama da matar shi in bai buguwa wannan wace irin buguwa ce bai yi ba saboda haka yana bugar da mutane dalilin wannan suna buguwa su bugu innahu la yafiqu fi illa fi askaril mauta nadiman ma'an nadimin wanda duk koye wannan wannan halin idan mutum ya faro ba zai farfado ba sai dai ya samu kanshi a cikin wato sojoji matattu dakarun bataliyan gawaye gawawwaki da suka mutu wannan ya wannan ya mutu wannan ya mutu sai dai waye gari a cikin cin kanshi ya mutu mushi ya mutu nadiman ma'an annadimin yana nadama tare da masu nadama Allah ka tsare mu daga nadama ta duniya da ta lahira haka zai tashi wannan saboda ya shiga cikin wannan domin wannan dai yana da hankali wannan aka ce ya ma ku duba mutum ko ba ma wai maman shi ba kama mari wani ma yau ka tuna sai ka zo mutuwa ka taba marin wani ba gaira ba dalili sai fa ya zama maka masifa ka taba dukan wani ko ka taba daukar kayan wani gashi yanzu zaka mutu ba yadda za a yi ka nemi ya yafe ma ko baya nan ko shi ya riga ka mutuwa ko kuma ba yadda za a yi ka mai mai wannan kayan sai fa wannan ya zama maka masifa shi yasa nan muka karanta wani da ya zo mutuwa gaba ɗaya fa cewa yayi ya gaya ma ɗansa ya nuna mai hannuwansa ya ce kaga hannuwan nan tun da nike da su ba su taɓa taɓa kayan wani ba kuma ban taɓa ɗaga su na doki wani ba kuma ya yi wajen shekara saba'in da wani a duniya shi yau har zan mutu tun da nike ban taɓa sa hannuna na ɗau kayan wani ba ban taɓa ɗaga hannun nan ba na doki wani to ka auna mu muka gani yanzu haka kawai fa mutum akan hanya ne fa kawai wani da an mai dan abin da bai taso ba sai fara zagin mutane da an matsa ya fito kawai sai kaga ya kai mutum duka sai ga wani ya fito wannan ya fito su taru su ta dirkan mutum da ka zo ka tambaya me ya hada ku a ce wai mai mummunan tuki da ya ma mummunan tuki sai me ya faru sai ya buge ka in ma bugun ma mota yayi in baka yarda ba ce gyara mun amma ka fito ka ku taru ku ta bugun mutum ko kuma mutum ya mai wani irin zagin da har sai ya zagi mahaifansa wanda wani sun mutu bai ma san ba su san ma shi za su yi dan da zai hau mota ba mu dai 'yan najeriya wato wasu irin mutane ne ni dai ina karantawa na san cewa a cikin mutane kowace al'umma akwai mutane waɗanda suke gaskiya akwai wanda ba na kirki ba amma dai mu in ka kalli ɗabi'a tarbiyyarmu tarbiyyarmu tana da mummunan hali kwarai tunda mutum zai zo fa shugaban ƙasa fa zai rika zagi ya zagi babansa ya zagi ma yanzu ko kamar yanzu shugaban ƙasar ne yadda yake da cijo a ce ka buɗe baki kana zagin shi a matsayinsa yadda yake ko ya zalunce ka ne ka ba ma Allah amma a ce wai a nuno mutum a tv ko a wani abu ya kalli girman dattijin wannan shugaban ƙasa na kalli shekarun shi ba wajen tamanin amma a ce mutum ya ƙunduma mai zagi ya tsallake shi ya zagi baban shi ma ya zagi maman sama. haɓa mu wani irin mutane ne ai wannan shi ne ƙarshen hamaka da jafa'i da rashin mutunci bai kamata musulmi kuma ya zama haka ba mu ba wai wani ne zai taka mana burki ba shari'a ta riga ta taka mana burki tuntun. ba wani zaka kalla ka yi abun nan ba shari'a ce zaka kalla shari'a ta yadda tun a ahadari aka nuna mana aka ce kada ka zagi musulmi kada ka zagai kada ka yi mai tsawa kada ka faɗi mai maganganu mara kyau kada ka yi mai kaza kada sabbul muslim haram sibabul muslim wannan fuso zagin musulmi fasikanci ne ka zo ka zagi musulmi yin haka fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya kashi ko kafirci ne sibabul muslimi fusu hadisi dai ba sibabul muslimi fusu zagin musulmi fasikanci ne sannan kuma wa qitaluhu kufrun amma mutum ya zo ba ma guda ɗaya ba ka zagi wannan mai wannan shekaru inda fa haka nan ne ordinarily in ka ganshi a hanya ya cancanci ka ce mai baba tun da shekarun shi kulli shekarun shi ba za ka yi ka ce wannan baban da kuke jin ana ce mai ai ba baban ba ba ba kuskure ba ne ai baban ne ko ba baban ba ne mutane nawa ne waɗanda ya haife su a irin waɗannan shekaru baban ne amma mutum ya zo ya zazzagai abinda kuma ba kama da tabbas wani abin kawai ji za ka yi wani kuma dama shi a cikin mutane da aka san shi ne ƙarshen mara mutunci yana zagin kowa shi da wannan zagin yake cin abinci to wallahi kuma mutum zai je lahira sai ya sha mamaki mutum ya ce saboda cin mutuncin wasu ne shi yake cin abinci ku duba fa mutumin da ake tsoron shi ma saboda sharrin shi kawai aka ce yadda Allah zai mai a lahira wanda kawai saboda kada yi ma mutane sharri ake shakka shi ana jin tsoron harshen shi to balle wanda kawai shi an san shi fasiki ne kawai shi ya kashe zagi mutane ta zagin mutane mutum ya zo ya zagi mutum ya zagi kaman wannan dattijan mutum ya zazzagai ya zagi har da mahaifansa wanda ba su ci ba su sha ba ta ka je lahira suka zo shari'a da kai ka ce me ba daidai ba ne mu muna da ka'ida tarbiyya islamiyya ko da wasu ke cewa wai dan kuka shi ke jama uwar shi zagi ba wanda ya ce dan dan kuka ya zo ya yi laifi da shi ke jama uwar shi jifa to ai an samu masu dabara hawan kukan suke su tsinko ko ba haka bane hawa suke su tsinko ba jifa suke ba wawaye ne ke tsayawa su ta jifa amma masu dabara hawa suke su tsunko ba sa tsayawa su ta jifa ko su debo makata su su debo ba sa tsayawa su ta jifa uwar kukan saboda ɗanta ka haucen ka debo kuma wanda ya gane ya gane ba daidai ba ne kuskure ne sosai ce nan ne ke samun wannan abin ba daidai ba ne kuma kullum mutum ya auna lokacin da ya wannan abin ya gama wace riba ka samu kuma mutum zai zo ne ya ja ma kai shi tun da shi dai ni dai ban taɓa jin shi yau ya mai da martani akan cewa wani ya zaga ya rama ba ya ce to shi yana rama akan masu zagin shi ko yana mai da yana magana akan masu zagin shi to wallahi wannan ya fi muni akan da rama ma yi domin sai an je lahira a tara masu zagin nan ya kwashe masu lada a lokacin da mutum ke bukata sannan za a tara duk wanda ke zagin mutum ba gaira ba kai ko ya yi ma wani abu ne cewa kai in baka haƙura ba sai dai ka yi yadda ya ma karama ya ɗaukar maka haƙƙi abin nan ba la yi Allahu al-jahra sui min alƙawli illa man zulim Allah ta baraka wa ta'ala baya son a rika bayyana munan magana ta ma mutane ita illa man zulim sai wanda aka zalunta shi kuma wanda aka zalunta in kuka duba ƙarƙashin wannan ayan a tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala cewa yayi idan aka ɗaukar maka hakki a wannan lokacin to kai hikiman da zaka zo kakkace Allah ya tsine mai kakkace Allahumma kharib baitahu kakkace Allah ka rusa gidansu a'a da dauki daidai naka ya zaka ka gano sai aka ce kace Allahumma khallis haqqi minhu haka yace a ciki kace Allahumma khallis haqqi minhu ya Allah ka ciro man hakki na daga wurin shi kakkace Allah ya tsine mai kakkace Allah ya rusa gidansu kakkace Allah ya halaka shi kakkace kaza in kai haka kayi addu'ar da tafi karfin zaluncin da aka yi ma to in aka je lahira wa zai diwa ne a kasa kenan muka zo nan muka karanta hadisi cewa wani bawa wani sahabi ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ana maganar ranar lahira ya ji ana maganar yadda za a kwashe sai ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muna da bayi ku ji bayi ya ce muna da bayi bawa ko ɗabi'a shi wani lokaci za ka sa shi abu bai ma daidai ba ka ce ya yi kaza bai ba to sai mu zazzage su wani lokaci ma mu doddoke su bayan mun zazzage su sai ce to ranar kiyama in an ji ranar kiyama za a kwatanta abin da su suka yi maku da abin da kuka yi masu idan ya kasance abin da kuka yi masu bai kai wanda suka yi maku ba to kuna da rara kuna da daraja kuna da falala a wannan wurin idan kuma abin da kuka yi masu da wanda suka yi maku ya yi daidai to shi ne wannan lalaka wala alaika shi kenan daidai ya ce idan kuma aka yi rashin sa'a abin da aka yi masu wanda ku kuka yi masu ya fi wanda su suka yi maku turan nan suke daraja kan ku za a kwashe maku lada a biya su a ba su kuma ku dan baku da komi kenan sai koma gefe ummul mu'minin ta rawaito hadisi ta ce tana ganin shi koma gefe yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka bayan nan sai kara dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wannan bayi ba makawa mu dai muna tare da su su dai ɗabi'an nan tasu za su yi za mu sa su abu ba su mana daidai ba mu kuma ba za mu daina masu wannan ba dukan nan da zagi zai wahala ba mu masu shi ba saboda haka ni na ga mafita mafita kawai shine in 'yan tasu gaba ɗaya bayan na ya zama na 'yan tasu su kama gaban su in kama gabana ya ce to in kai haka ko kai maka ka kyauta ba kanka kai maka kanka wannan in ko ba haka ba wallahi sai wuta ta lashe ka kun dan gane da kufa muka karanta tana maka kawai akai in ko ba haka ba to zai wahala wuta ba ta lashe mutum ba to ya wanda ba ko ba ko ba kai shine ma sama ba kai ne ba ba ka abin nan bane a ce kawai a dauko wani hanyar da za a sa mutane su dinga zagin mutane kuma shugabanni ma kai ta zagin su abinda watakila ma ba ruwanka abinda watakila ma baka san yanda aka yi ba wani to ma ko ka san yanda aka yi ka ji da kanka ma mana hakkinka kuma in har akwai ka akwai din ka bari a je can ko ko kai yanzu da ka kibin umarnin manzon Allah baka saba ba shi fa ya ce yace kunu ba'di asara asira za a samu wasu shugabanni a baya na wanda ba ruwansu da talakawa ba ruwansu abinda suka sani kawai kansu sai ya ce abinda yake nasu na su ku ku ba su ku kuma abinda yake naku wurin su to ku rubu da su har sai kun haɗu da ni akan tafki za ku ga yadda za a yi to zuwa ya fi wani wala ka ni abin da nake gani kenan kaf ku ce fa sani suka yi ni fa ba sani suka yi ba wanda yake sani magana ta ce in Allah ya kawo kawai zan yi zan yi kuma ba wanda ya sani ya ce in gaya muku amma dai ni abin da nake gani ilmi na karantarwa amana ce don ka za mu gaya muku iya abin da ni na fahimta kenan don ka ni ba da aikin wannan aikin yanzu ni aikin da ke gabana ni ya masu ƙarfi na ni ni a tunanina ka koma kana lissafin shekarun mutum ya yi shekara takwas ya yi shekara kaza to me ya yi kai da ya shekara takwas ɗin da ni da kai tare muka shekara takwas ɗin muna nan a gaban muna ji aka naɗa su yanzu mu da su mun cinye takwas takwas ɗin to kai ka taɓa zama ka tambayi kanka kai me kai tsakaninka da Allah kai a cikin shekara takwas ɗin kawo wani abu ta kamaimai kai da kai tsakaninka da Allah wanda ka gina lahirar ka kai to da haka shaidan ne yake samu na wannan abun kuma mu gane shi wannan sharrin na shaidan yana daga cikin hanyar da zai bi in ba isa abu ya kwashe mana komi mu dan tafi kada kwana nan yau ma saboda haka wa shaitan ay yashghalu al-ayat ko yashtaghilu al-abid al-jahannam yastaghillu yawa wa shaitan yastaghillu al-abid al-jahil shaitan yakan yi amfani da mai bauta jahili yal'aba bihi saboda ya wasa da wannan mai bautan kama yal'abu sabi bil qurra kaman yanda yaro karami ke wasa da kwallo shi dan ya kada shi ta nan ya kada shi ta nan walidhalika qila dan haka ne ma wasu suke cewa faqihun wahidun ashaddu ala ash-shaytan min alf abidi yace malami guda daya ya fi ba da tsoro da tada hankali ga shaidan fiye da masu bauta guda dubu daya malami ɗaya faƙihi masanin addini guda ɗaya ɗan ya fi tsoron shi ya fi shakka shi fiye da masu bauta dubu saboda wannan mai bautan idan suna ta yi haka nan ɗan zai ta bandan bandam da su wani malam wani za ku ji ana cewa baccin malami ya fi ibada jahili su wannan maganganu an yi su da yawa don a jawo hankalin mutane a nuna masu cewa wasu suka ce abin da ya sa jahili zai ta bauta yana bandan bandan to inda malamin zai tashi ma sai ya gan shi sai ya gyara mai shi ko shaidan so yake kai aikin banza so da haka ba zai yi ba to ala ayyati halin dai dan a jawo hankali li annal faqiha domin fashi mai wanda yake mai ilimi a allamu bi madakhili shaytan min ghairihi shi yafi kowa sanin hanyoyin da shaidan ke bi ya fada ma mutane kuma kun san mun yi su madakhil aka kawo wasu nan guda shida aka ƙara kawo wasu ƙari can har wajen guda goma to duk waɗannan mun yi su baya inda mutum zai koma shafi na tara zuwa shafi na goma sha uku a wannan littafin ɗin duk mun yi magana a kansu kun gani can da aka yi magana na farko na shafi na tara in kuka diba wurin da gurguje ku gani kawai saboda wasu a tuna masu kun gama dafilu shaidan na alal insan shafi na tara hanyoyin da shaidan yake bi ya shiga wajen ɗan adam ya halaka shi ibnu al ya kawo su yace zai sa ya kafirci sannan matsayi na bid'a shine na biyu matsayi na uku shine manyan zunubai matsayi na hudu marhala ta sawa'ir rena zunubai marhala ta biyar shine ya shagaltar da shi wajen ba na shida shine ya shagaltar da shi wajen mafdul aikin da aka fi ga wanda ya fi mutum ya rika yin mafi kankanta kun gan su hashida kenan waɗannan su ne na farko madasilu shaitan guda shida aka ƙara tahowa can ya ce akwai wasu madasilu shaitan okra shine shafi na goma ya ce ya sa mutum ya riƙa yin hushi wato lishaitan ya sa mutum ya riƙa yin yawan hushi ga sha'awa ya fito da shi ya ce daga nan akwai ƙofa ta biyu shine hassada da tsananin kwaɗayi wanda aka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa matushen sharri guda uku ne a wakanal hasan hasan yake cewa tushen sharri guda uku ne tsananin kwaɗayi tsananin hassada girman kai waɗannan ukun bala'i ne wanda ya haɗa su ya kamu da mummunan ciwo ya ce saboda iblis abin nan ne girman kai hana iblis ya yi annabi adam sujada tsananin kwaɗayi shi ya fitar da annabi adam daga aljanna tsananin hasada shi ya sa ‘ya'yan annabi adam ɗin nan kabil ya kashe ɗan shi habil kamar yadda muka gani yayin maganar na uku yawan koshi wajen cin abinci mutum ya ci da yawa hanya ce ta shaidan ya zo na hudu ya ce daga cikin abin shi tsananin kwaɗayin abin hannun mutane idan mutum yana yawan sa rai mutane za su mai wani abu ya buɗe mashi ɗan hanyar da za a bautar da shi na biyar mutum ya sa gaugawa da rashin bin abu a hankali da takatsantsan shida ya ce bambanci mashaba mutum ya kankame ma wata mashaba ko da sun yi kuskure ya ce shi sai dai abin da malamin shi ya ce ko da kuskure ne bakwai mummunan zato ba musulmai na takwas ya ce rowa da tsoron talauci mutum ya ƙin abin da Allah ya sa shi bayan an gama wannan ya zo ya ƙara kawo wasu surori na sharrin makircin shaidan ɗin da zai bi ya ce ga makircin mutum shaidan nan ga ɗan adam ya ce daga cikin wannan ya sanya shi ya rika jin tsoron mumine abin nan ba ya sa mumine su rika jin tsoron rundunarsa wannan dai sauran duk kun yi da kanku wannan duk mun yi shi can baya saboda aka hanyar wannan aka ce dalilin da ya sa shaidan zai ji tsoron malami dai shi ya san waɗannan hanyoyin makircin na shaidan so zan da nan ba zai zamar da shi ba sai mutum ya koma baya maraja shi ne nan dan a tuna maku kai ma ka gana ma sai ka sa alama wurin ka sa shafi na tara zuwa shafi na sha uku rajin wannan fasalin ya fito ko fahuwa ai wannan shi musallahul bil hisanatil ilmiyya shi she wannan malami shi kaman wani makami ne shi yana da wani makami ne da ya zama na kariya ta aiki ta wajen ilimi saboda shi ɗan bai san shi wale za habbal islam ala talabil ilm nan haka ne musulunci ya kwaɗaitar da kowa akan ya nemi ilimi ilmun nasa ilmun nasa qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ma fahimahu salafu minhuma da kuma magabata suka fahimta a wannan yana da gayatu hamiya mutum ya san ilmin nan ba sau da aka yi mutum ya koyi wannan ya samu hanyar da zai samu kariya a inda muka karanta littafin nan da wannan tafsirul musulmin ila siratin mustaqim da aka wadi wannan sai aka ce sai aka ce hanyar nan kawai ita ce a samu wannan ilmin naka mutum ya san qala Allahu qala rasulullah idan mutum ya bi wannan to ya bi hanyar da zai gane yadda zai sasanta ta Allah tabaraka wata'ala kun gaje nan da muka yi magana nan cewa aka yi wato imani zai ma mutum amfani ne ta hanyar ya zama yana da ilmi ya zama mutum amfanin imani ta hanyar ilmi mutum ya san waɗannan abubuwa guda biyu guda biyun nan shine wasu ilmi manya-manya guda biyu mutum ya san matsayinsa ya san matsayin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya iya bambancewa kuma tsakaninsa da Allah ya san shi bawa ne Allah kuma shine ubangijinsa tabaraka wa ta'ala in mutum ba shi da wannan ilimin aka kai karshe ce ba zai rabauta ba kawai ba shi ba Allah dan wanda yake daukan matsayin Allah yana sama kanshi ai yayi mummunan banna to saboda haka da ilimi ne ake gane wannan ko ba ilimi bane fa wanda ake rana daya ba zai yi ba rana daya ba zai yi ba littafan nan yanzu da ake magana nan ko guda ɗaya ka sa kai ta karatun shi ka ɗauki lokaci mai tsawo wannan shine fa'idan da ake sa littattafai da yawa a gutsuro nan a gutsuro nan a gutsuro nan a gutsuro nan saboda kowane akwai abin da yasa aka rubuta shi kuma kowane ana so ka san waɗannan abubuwan ne daban-daban to kaji wannan kaji wannan kaji wannan kaji wannan kana taji kana abin nan ɗinsu to shikenan shi yasa malamai na ilimi suka ce idan mutum yana so ya ilimi sosai kuma ya samu abubuwan da ake so da wuri to shine ya zo makaranta inda ake karanta littattafai daban-daban a karanta wannan a karanta wannan a karanta wannan a karanta wannan za ka rika jin abubuwa nan da nan sun kuma taru da wuri saboda kai da kanka in ka ce za ka yi karatu wani lokaci littafi ɗaya za ka sa a gaba kai ta karanta wata nawa za ka ɗauka shi watakila wanda ke ma karatun ya karanta wannan ɗin tuntuni to sai ka ji kawai ya gutsuro ma wani abu a ciki wanda ba karanta ba ma ya gutsuro ma wani ba kama da shi ya gutsuro ma wani baka taba ganin shi ba shi Allah ya sa ya gani ya gutsuro ma saboda shi ma ya jiyo a wurin malamansa ko bai taba ganin littafin ba yana iya rike littafin cewa a littafi kaza an ce kaza wurin malamansa ya ji shi ma to kaga daga nan kaji abubuwa da yawa a lokaci guda wanda ya in kai ke karanta don in kai ke karanta a lokaci za ta karanta fanni ɗaya ne ka ɗauki lokaci mai tsawo kuma to sauran fa yana da mahimmanci matuƙa amma dai amana ce ta ilimi kuma na ta gaya muku maganan nan ba fai zai yiwu ka zauna ba karatu ba amma kuma ba wanda zai ware ma wata makaranta ɗaya ce sai ita zaka ka tafi duk inda ka ga yayi ma amma dai ka rika yin ko kai ke yi ko kai ke yowa to shikenan in kau ka ce za ka yi kuma da gaske to kuma ka ɗora mafi kanka da kai ma dole sai ka ci gaba da yi domin za ka tar da wasu masail wanda in baka karatun nan to ba za ka yi warware su ba kuma ma har sai ka kai ga kana tuntuɓar wasu tunda wata matsalan za ta cakuɗe to sai ka je ka tuntuɓi abokan ilimi kuma wanda suka san ahal ka san ahalin ilmin ne tambaye su wannan matsala ya kake ganin ta saboda haka abun nan ne zaka gani da haka dole ne walidhalika zalika al-islam ala talab al kama hazzaral islam min fitan ash-shaytan idlalihi kamar yadda musulunci ya tsawatar da mu daga fitintunin shaidan da kuma hanyoyin da yake bi wajen batar da mutane wa taqaddama ba'dha fil hadisi wato wasu sun riga sun gabata da muka magana can baya an an iblis da muka yi labari akan game da iblis wa al-islam ai wa kadhalika wannan haka nan kuma musulunci ya tsawatar wa kadhalika min fitnatin nisa nan wurin wannan fata nan ba ba fata bane wakada wa hadara al-islam ne wannan haka musulunci kuma ya tsara tsawatarwa don haɗafi ne akan wancan magana akan wato fitinan mata nan wannan itiradiyya ne jimla wa kadhalika fi min fitnati an-nisa haka musulunci kenan ya gabatar an yi mana gargadi musulunci ya yi gargadi akan wato abin nan fitinan shedan haka nan ya yi gargadi kuma akan fitinan mata game da abin nan ɗinsu wata wafaratun nususu nassoshi sun zo da yawa akan wannan magana min ha daga cikin nassoshin na ɗaya an ibn mas'udin an samo hadisi daga ibn mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bazon Allah ya ce almar'atu aura ya ce mace al'aura ce ka abata ta rika fita ko ina fa idza kharajat biyayin da ta fito istashrafa hashaytan sai shaidan ya kara bayyana ta kamar ya buɗe ta ya ce ba mutane ku kalla ga ta nan ku kalla ga ta nan ita ma ɗin lokacin da ta ga mutanen shaidan ya mata wannan sai ya sa ta canza tafiya ko ta canza takawa wannan shi yasa aka ce duk abin da ma zai sa in ta fitan da larura wanda zai sa wanda baya kallon ta ya juyo ya kallo ta ta dalilin shi kada ta sa kada ta sa takalmi mai sauti mai yin kwaras kwaras kwaras kwaras kada ta sa mai dogon duddige wanda za ta rika taka kas kas kas domin dai mutum yana da hankalinsa ya ji a bayansa kas kas dole biyu aka ce kada ta sa turare mai kamshi wanda zai sa in an ji kamshin turaren nan a zo da shi kuma shi turaren mata dama yadda ka san dafi haka yake domin shi ba a yin mai karfi sai dai ana yin mai harbi ta ba mai karfi ba ne shi amma mai harbi ne yawancin kemikal ɗin da aka sa a cikin shi shi ba a yi shi da ƙarfi yadda za ka ji shi ya baka gum da ka haɗu da su ka ji ba amma fita yake a hankali a hankali yana harbin zuciya yana harbin mutum har sai ya bugar da mutum bai sa ba haka yake sau da aka shesa na da abin da zai ja ka yana cikin turaren mata yana cikin fodarsu yana cikin wannan abun da suke taɓala a baki ya sunan shi jambaki wannan jambaki kayansu gaba ɗayansu cikin abin da ake sa masa a ciki akwai abin da zai ribaci zuciya gaba ɗaya sau da haka dukkansu kowane yana da ƙamshi kowane da suke sa a gira da za ka sun suna shi yana da kamshi ko babu to ba ku zane wanne komi sai dai ni zan ta faɗi ku ba ku da mata ne sai kura wa ido ita ba sa taɓa rota. to a tsaya nan kowa ya je sun suna gazar din matar shi daga yau ba zan faɗi ba ka je ka ce ta kawo gazar ka sun suna malam sani eh? kai ka sha ma an kyale ka malam sani kai yau ba banin ka bane nan har da ma dan Borno dum na yafe muku ko muke ce level din ba ta sa gazar je ri ajiji zai wani dabara bari ta ji ka ta ce a ce ta wuce ka ta ji ka ce an wuce level din ka je gida ta ce ba kai ne ka ce an wuce level din nan ko to kaji musamman kaji mako don musa kan turaruka kai da ran nan fata kai har kana da akwai wanda an ma shimfiɗa riga wajen goma ma tana can tana shan ƙaushi kafin ka je to ashe ka sani to wannan abun na kamshi shi kamshi sa jan hankali yake yana da jan hankali matuƙa to balle wanda ake sa duk kayan da ka san mace na amfani da shi irin waɗannan abubuwan da suka shafi ta shafa a jiki ko ta shafa a abin nan su can wajejen su ma wannan turaren humra zaka ga ba sa ba ma yan mata za su ce ba a so yan mata su rika shafa shi sai dai matan aure sun za in tsohuwa mai babba za ta bada in za ta bada kyauta shi cewa take yi a masu aure za a ba ba sa so su ba yan mata saboda kamshin shi yana jan hankali sosai to waɗannan abun an yi su ɗabi'atan da wannan shi yasa aka ce in za ta fita ta shiga cikin jama'a kar ta sa domin idan ta sa su sai ya sa an juyo ko lalle da suke sawa lalle kanshi yana da kamshi kalli lalle ka jin aka kwaba shi yana da wani kamshi nashi na daban shi wannan lallen ko ya shiga a jikinsu ma yana yin kamshin wannan kamshin nashi na lalle to balle kuma yanzu in za su fasa lallen nan ba a kwaba shi hakan nan da turare ake hadawa da wasu turarurruka a kwaba shi kafin a sa shi a jiki kuma to shi yasa aka hana su su sa wannan ɗin su fita waje domin wannan zai sa shedan sai ya zama sharafa har shaytan sai shedan ya sa daga nan sai ya jawo idanu su dinga kallanta to daga kallon nan kuma sai magana daga nan kuma duka gaba ɗaya suka ga abu ya lalace na biyu wani usama bin zaidin radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa ya ce a baya na ban wata fitina ba ban bar wata fitina ba wadda ta fi ta cutar da 'ya'ya maza kamar fitinan mata wannan fitinan mata su fitintini mutane saboda su mutum ya bauɗe saboda su mutum ya kauce to wannan fitinan tana nan mutum za a haɗa shi da Allah a haɗa shi da duk abin da za a haɗa shi ya yin abu amma haka ja ka turo wata kawai sai ta ɗaga waya mata ta ce kana ina ya ce ga shuri kaza wannan mun ji mun sosai an sha yin haka wani a nemi ganin shi a rasa yadda za a yi a gan shi in aka gano wata wadda yake hudda da ita aka ce da Allah ga abin da take so ta ce wannan shi yafi komai sauki ta daga waya ta ce kana ina ya ce ina wuri kaza ce ina son ganin ka yanzu yanzu ya ce ranki ya dade gani nan kuma yazo can ko an bi an gama shi da Allah an yi komai duk yaki wani ce ya nemi yana da kuɗi a wata jaha wajen miliyan ɗari uku ya bi hanyar da zai bi ya bi hanyar da zai bi ya bi hanyar da zai bi kawai abun nan shuru sai wani ya gano mai wata ya ce aiko da Allah ya sa ka san abubuwan ne yanzu abubuwa duk sun lalace yawanci mata su ne masu gari saboda aka ga akwai wata yarinya da aka san yana hudda da ita da za ka yi mata magana watakila da ta taimaka aka haɗa shi da ita cikin sati biyu an samu kuɗin nan illa ya sun ta ga dama ta ce a bata nata in ta gada dama ta ce ta yi taimako ita ma ta samu lada wai na na ban ji ba eh ta karu kasar ta kakka tola da isu tsaya da iyalai kakka tola yi wa hude na ala hukar ci a ba za a fansara ba cewa ta ma karɓi kasanta ba to ai kaga ya san wurin shi da aka ce a tsaya iyalan to an yayi da shi ko za ta karɓi ba bagara ba ta kasanta bai karɓo sauran to an yayi da shi an fi shekara ɗaya fa ya ma sauraren kowa an sa duk wanda ake ganin na kusa da shi za su mai magana ya ture ce ba mu da kuɗi ya ce ba ta mu kai ba za mu biya ba ba mu da kuɗi ne da za mu ɗauka mu bada yanzu mu na da yawa amma ita da ta yi magana sati biyu kawai an gama ta ce wani abu kawai take so a yi mata menene my my sweetheart ta ce ga abin da take so a ya kace an gama an so takaddun shi a kawo kawai an kuma yi kafin sati biyu an gama nan na kai ma haka shi har yanzu ka nemo wata yariya da suka saba da ita ka ce ta ba ta an so ma ka gani tana gani abin kamar wasa ko dauto ta je ka sani <laughs> je ka sani yan ƙananan yara yan ƴaƴan kamalan su za su yi ma aiki amma fa ba ta hanya to kaji in an zo aka je wani ana neman wani abu ita za a nema a ba ta takarda ta kai inda ba ka tunani ko ta je ta sa wata in ma so ake a sa hannu sai ta je da ita ta dawo da sa hannun a ce kawai a ba ta kwana biyu so ake ka sa hannu ko an gama ka je kuma ka ga za ta dawo da ita an sa hannun ya bugu ya sa hannu yaran za a tsaya ya eh? to ai bugoke baka ga can wurin ci ma mata suna bugawa bugawar da mutum wani in aka bugar da shi ko dai ya wayi farko wacce zai wahala wani ba zai farko ba wani kuma sai dai ma mutu cikin bugo ya tashi gan shi cikin wakin wanda suke nadama to bugo ke na ai to na to ka ji gashi nan ma ka gani Wan Jabir bin عبد الله قال قال sallallahu alaihi صلى الله yace manzon Allah ya ce Jabir dan Abdullah ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbalat idza innal mar'ata idza aqbalat yace kaga mace duk lokacin da ta fuskanto za ta wani wuri aqbalat fi surati shaytanin sai ta fuskanto kamar cikin surar shaidan kawai jan hankali za ta yi da rudan mutane fa idza ra'a ahadukum imra'a fa a'jabathu idan ɗayan ku ya ga wata mace ya fuskance ta ya ga ta hada mai da hankali hatta ba shi sha'awa falyati ahlahu to ya koma gida wajen iyalansa fa innal ladhi ma'aha mithlu alladhi ma'aha domin abin da ya ganin ne ya burge shi zai iya samun shi a can wurin waccan ta gida to ga wannan yanzu masu cewa wai in kana da mata sai dai sai dai guda guda to ɗaya ka je ba ta da ɗayan na nan wajen wani gidan za ka gidan wanda ba ta nan ka je kwanta kan gado koya wannan rashin sanin ma amfanin ma to biya amfanin mata biyu ita kaya wasu kawai suna ana cin azaba kawai wala mutane ba su ma gane yadda za ba ai da aka ce kai biyu yanzu motocinka ne guda biyu sai ka zo ka sa ma ɗaya ki ta ki tashi wajen ina ka nufa wato zai ka zo na ka ci a zuwa ɗauke ka mai keke na fe bai ɗauke ka bayan akwai ɗaya wannan ɗaya ba lafiya to ɗaya lafiyar talau wajen ina za ka to wanda kuma shi ba ko ɗaya ba a shi ke da ya za wasu ba su ba su yadda za a yi ba sama ka ji magana aka ce in ka ga wata ta burge ka to koma gida wurin iyalanka to ba in babu fa ya ka haƙuri kai ta zikiri to ya zai wa fi ukhra innal mar'a ay taqbilu fi surati shaytanin mace takan fuskanto ne da irin surar shaidan wa tadburu fi surati shaitan kuma ta juya baya ma da surar shaidan dan haka in ka kalle ta ta gaba ta zama maka fitina in ka kalle ta ta baya ma ta zama maka fitina shi ya sa ka kura mata ido ko ta sa hijabi ko ta sa wane ne in dai za ka kura wa mata ido kai mata kallon kurilla to sai ka shedan ya nuna ma wani wurin da sai ya ja hankalinka wai ba wai dan ta sa hijabi zo to wasu ma da suke sa hijabin hijabin daidai su ya matse su kawai ta rika tafiya wani kaman kaman falwaya to wannan mai hijabi ya mata duk komai jikin ana gani wata da juna biyu ta sa hijabin kuma ya matse ta ko ina ta ƙara girma ta san ta ƙara girma kuma ta zo hijabin ya matse ta kayan da ta sa masu matse ta kuma tana tafiya kaman falwaya to wannan me me me me me ma hijabi fa cewa akai ta taqanna ofishi, za a sa mai faɗi ne fadfad wanda yake da faɗi wanda idan macen ta shiga ciki ba faɗin su ɗaya ba shi yana da faɗi in ta shiga ba a ganin iya jikinta ba a ganin hajamu jasadiya ba a ganin kaurin jikinta ba a ganin damtsanta ba a ganin komi nata saboda abun fadfad ne yana da faɗi ta shige ciki kamar mu yanzu babbar riga daidai da jikinmu muke yin ta to ai sadda ka sa babbar riga ba a ganin iya jikinka ta rufe ka to amma sai su je su yi hijabin daidai girman su idan mace ba ta da juna biyu hijabin da za ta iya sawa ya bambanta da in da juna biyu saboda yanzu suke juna biyu sun zama da yawa sun ƙara girma to dole ne sai ta nemi kuma fatwa mai faɗi wanda za ta shige ciki kama ta sa shi ya matse ta shi ma yana yau tana yau kikim kikim kikim a ciki ha mata wasu hannuwa kamar za ta yi dambe ga hannuwan sun matse nan an zo an sa wasu karahuna daidai hannunta ita ba sai ta jawo da tsiya suke fitowa daga cikin hannun to wannan sunan shi hijabi ya amfani shi daidai girman jikin ki daidai hijabi fatfad aka ce a yi mai faɗi wanda za ta zama ta taƙanna ofihi aka ce ba ta aka yi hijabi daidai in ba ka ba sunan hijabi ba kin dai ya jikin sa na ko kuma mai kauri yawwa ba mai shara ba wata nan daga nan za ka gani in ta zo wallahi daga nan za ka ganta ta sa t-shirt ta sa abun nan ta sa siket na jeans ko ta sa wani abu kuma ta ɗauko wani share-sharen hijabi ta sa daga nan in ina zaune nan ina ganin daidai inda rigarta ta tsaya daga nan wallahi daga nan za ka gani to me amfani wannan wannan ba hijabi sunan shi ba mai kauri za ki sa mai faɗi wanda bai kai girman jiki ya wuce girman jikinki amma kin yi abu daidai da girman jikinki ya matse ki wata ma har sai an mai wani shape wannan design kawai kika yi fashion kika yi fashion wannan ba ba hijabi bane ba hijabi bane wannan kuma bayan kin yi anko za ta sa hijabin ya daidai da zanen da ta sa ya daidai da rigar da ta sa har ta ratayo jika ma duk irin shi waya agogo duk sai ta sa daidai irin su in ka je kasuwa inda mata ke sayan wannan abun wayan ya fi ko ina mutane nan suke zuwa su sai wayarta a ji a sai wannan rigar wayan tunda ba za a iya sayan waya guda ashirin ba yadda zai ta sai rigunan wayan kowace riga ta sa ta balle rigar ta canza daidai rigar ta ba ala hukar haka dai ko to to me yasa ba saboda za ka yi ado ta abin nan ba ta je ta sai wannan rigunan wayan da yawa ta aje duk sanda ta canza kaya ta bare rigan wayan ta liƙa wannan wannan duk sanda ta sai canza kaya ta bare rigan to haka kuma za ta nemo hijabi shi ma da ya daidai da wannan ta nemo jaka daidai da wannan ta sa wannan wata ƙarin kwalliya kawai kika yi albasa <laughs> to gaji eh, gaji ta yi wasu wai da suka zo neman kala da albasa suka zo wai abu kalan da suke nema kalan albasa ne abu sau da aka suka zo da albasa a gwada a gani ko mi za su yi da shi oho da ka tambayi wannan za su yi da shi ai in sauran aiki tun da ka gansu sai ka nemo eh o gele ne kalan albasa to kaji wai gele ne suke nema kalan albasa dale shi yasa wasu har gidan mutuwa malam sai sun yi sata domin wata zana za ta je ta je ina ta shiga ina ta shiga sai ta je ta samu wani hijabi kalan hijabin duk inda ta shiga mata suka gan shi sai sun taba shi ce muku kalan hijabin nan yayi mana a ina kika so ta ce ita ma wallahi ta dai Allah dai kaddara a ko wani customer ta shi ya turo mata shi ta gani ta saya yanzu ta koma dan wanda suka ganshi sun fi ba iyaka cewa suna son irin shi to wata kawai sai ta ji nan kin mutu sai ta zo ta yi wof dama shi take so ta sace ran nan da aka ce wata ta mutu kafin a kai ta makabarta an fara satan kayanta sai da aka kori yan zaman jana'izan aka kai su wani wuri aka ce to da Allah a kulle ɗakin kawai in ba ka ba za su yi mata waka cika tashi da kaya suna ta kwasan abin da suka gani suna so hijabi to saboda haka shi ɗan ne yake sa waɗannan mu an bakarata وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله ياتي حلكت الرجال إذا أطاعت النساء ياتي مات ماذا سن حلكة لوكسن ده زمامي إذا سن ماتا بيئيا لوكسن ده أكبانا مغانا سن حلكة وحلكة آه حلكت الرجال إذا أطاعت النساء وحلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثة ya ce maza sun halaka duk lokacin da suka koma suna bin mata duk abin da aka ce su ce mata su ce aka ƙara maimaitawa aka ƙara maimaitawa har su uku da haka ba a bi masu riyayya ba a bin abin da suke so ba a kyale su yadda suka ga dama wanda ya haka nan ya basu suna abin da suka ga dama ya zama biyu shi aka yi magana baya wa ni bin abbas radiyallahu anhu ma qala ay lam yakfur man kafara ay mimman mada illa min qibalin nisa' wanda suka kafirta daga cikin wanda suka kafirta ba su kafirta ba sai ta dalilin mata ta bangaren mata ake sa ku kalli ko jahiliya ke nunowa ina ka nuno jahiliya sadda suke ma annabawa izgili su kiyin komi ai zuwa suke yi a ce za a yi masu wa'azi su kuma su je su nemo mata ana kiɗi su tafi su ta rawa ana kiɗi su nema annabin izgili in za a yi wani abu a sa matan su zo su rike mutane maganganu su rike ma annaba maganganun banza su rika faɗin maganganu irin wanda ba su kamata ba kalli abu jahal matar shi ita ta abun nan kai eh abu lahab matar shi abun nan ku kalli yadda aka yi yadda aka yi ita ce mace ita tafi kowa sharri tafi kowa iya abun nan din ta da zuga mutane saboda haka babu abun nan ba saboda haka suka yi ta yi abun nan din su ma suna ki suna kin bin manzon Allah har ta rike mai waka tana ce mai muzammamun abaina suka ce abin zargi ne suka ce ba za abun nan wa dinuhu abaina wa wa abun nan din sa wace alaina suka ce ba za mu bi shi ba ba za a bi su ba suka ce ba za su bi shi ba ba za su bi addinin shi ba ba za su bi abin da ya zo da shi ba ta rika waka tana faɗi a banza cikin gari to gama ga yadda Allah ya mata amma ba dalilin mata ba ne wa kafara man baqiya min qibalin nisa to haka wanda suka rage ma waɗancan da suka wuce sun kafirta ta dalilin mata to waɗanda aka suka rage ma za su kafirta ta dalilin su kafirce su ibin Allah shi ta isnadu Hassan rawahul Hassan bin Arfa wajen ittihafu aljama'a ya ƙara cewa wa bin Abbas ay radiyallahu anhuma aidan qala innama halakat nisa'u bani isra'ila min qibali arjulihinna yace matan banu isra'ila sun halaka ne ta dalilin bangaren kafafunsu wanda yake tsakanin kafafun ko kafafun suna yawo suna tafiya kamar yadda annabi ya ce ga wasu can za a yi wasu al'umma wanda baya suna tafiya suna takawa da ɗaiɗai da ɗaiɗai suna tafiya suna girgida jikinsu ya ce kaman gani can na gansu in kun gansu ku tsine masu lokacin da waɗanda suka gansu suka ce sadaka rasulullah ya ba mu labarin yadda mata za su riƙa fita ga su nan ko yau kaman ya gani suna ta yi to wannan shine abin da saboda haka su sun halaka wa نساء nisa'u الأمة من umma min su waɗancan matan banu Isra'ila sun halaka ne ta wajen kafafunsu suna sa abu su tattaka suna jin ana jin motsin su wanda zai ja daga nan ai banna su ko matan wannan al'umma za su halaka ne ta ɓangaren kai kansu ne za su rika yawo buɗe, suna buɗe kai suna adon gashi wanda ba ta da shi ta je ta ƙara har su ce wani ya ce masu ba komi su ƙara kawai in mijin suna so ɗauko su sau su ƙara sai da gashi ya ƙari a garin nan har lagos sai da gashi ya ƙari to amma daga baya shi ma ya dawo ya gane cewa wannan abun an yi kuskure amma a ce wai miji shi bai son komi sai abin da aka haramta an tsine an ce kaza a ce wai a hadisin bayan hadisin lafiyar shi lau aka ce gashi nan saboda aka yi miji na so to shi miji ne sa sai abin da Allah bai so zai so saboda aka wannan abin nan ne kuma suka yi to wajen gashi wannan fitar da gashin da ake yi to gashi na yanzu yara sai su je makaranta a sa su makaranta 'yan secondary school ga su nan balagaggu ne yara 'yan mata makarantar ta ce ita ba a sa dan kwali wata makarantar ta ce sai dai a sa barat wannan 'yan hulai da maza da mata kowa ya sa hula a sa a gashi in weekend yayi a sa su a ce irin kitso kaza za su yi a ba su design ɗin kitso dole ko ce ta kitson na in ba ka ba rarrabka mata katako in ta je makaranta wani satin ba kitson ba za su kulla gashin ne su tsoro da shi a baya su tsora hulan a sa ga gashin nan yayi wani tuntuntun a baya ba kuma wannan wata ran a ce su sa wannan ya hulai ita hulan a samu wani a ba cokala a ciki kuma duk 'ya'yan musulmi makarantun musulmai ne majority amma kwanduna ba su da bambanci da kwando har an ce ku ne majority a makaranta don me minority za su rinjaye ku ba sai ku taru ba a PTA ku ce ba ku san wannan shigan in kuma an ce sai an yi ku shirya yayan ku canza masa wata makaranta inda addini ya damu mutane amma yara sun riga sun saba da tsiraici ta saba da sa siket dole ga fa uniform din jihar Kaduna mun maimaita maganar nan lokacin da aka yi rikicin uniform aka koma aka ce abin da zai warware rikici shine ba a matsa ma wanda ba musulmai ba so su yi siket su da riga su kuma musulmi su yi dogon wando da dogon riga da hijabi shi shine uniform din 'ya'yan musulmi aka yadda amma private school suka ki suka ce ba za su suka ki sannan kuma musulmi suka kwashe 'ya'yansu suka kai wurin zaka ga makaranta 95% musulmai ne a wurin amma sun ki yadda da tsarin uniform sai dai a sa yarinya ta yi siket ta yi riga ta fito ta waje ba kallabi ta yi siket din kuma matsatsi dole designer ake yi siket din ba za a yi wanda zai abin nan ba ya matsi ta kuma ƴaƴan musulmai suke uban ke ɗauka su ya aje a makarantar ma da safe to ne irin addini ne wannan ƴaƴan nan in suka riga suka wuce wannan level ɗin ka ce wai ka dawo da su daga baya ka saita su ba zai yi ba ko za su yi wani abu a gaban ka za su in suka bar gaban ka wancan da suka saba za su na to sai su sai a sa musu a sai kayan kayan uniform a sai kayan abin nan su za su exercise rana abin nan a sa su ranar alhamis ko rana abin nan kuma su sai uniform su sai kayan motsa jiki a ji a sa su ta gudu mace ta ta gudu tana buɗe kawahu ta ta gudu tana buɗe kawahu lokacin da ta gama makaranta secondary school ta riga ta zama babban mace kawai naka ko aurenta aka yi shi kenan babban mace kawai ba ta da bambanci da wata ta riga komai ta zazzage shi tana gudu ko wasa ba mata ba a bari su rika yin wasa irin na yaya maza ko a cikin gidansu suke ga suna wasa irin na yaya maza a ka'idar tarbiyya hana su ake tun ƙanana yara na ƙanana mace in ta tashi tana wasa ta buɗe ƙafafu za ku ga wata tana hana ta kai mace ba ta yin wannan wasan tana buɗe ƙafafu amma yanzu wa zai hana a makaranta komi gudu su je su ta gudu su ta gudu da maza kuma ai nan an sani ko da primary school sanda ake haɗe da su in aka tashi wannan PE aka ce za a fita ai wannan wa to mata daban maza daban a gefen su to irin wasan maza kuma ba irin da mata bane iri daban ake ma mata nasu amma yanzu sai su yi kokowa a haɗa mace da namijin masu duk a wanda za su wannan shi ne rashin yahudu sun riga sun ci nasara kan wannan sun ja mu sun kai sun baro saboda haka wannan shi ne dai abin allah dai ba mu mafita wani ali bin abi talib radiyallahu an an samo daga ali bin abi talib na yi tsallake ko na bakwai kenan ko wani ali bin abi talib radiyallahu an mai marfu'an radiyallahu an din ne Ana ali na abi talib ai ba za mu faɗe shi haka nan ba mu an ce ko ba a rubuta ba tunda mun san wane ne ake magana to wancan an umarce mu ne aka ce duk sadda muka ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rabbi mai masu wannan cewa radiyallahu anhu din to ko shi mai rubutu bai rubuta ba watakila ya shafa'a ko kuma saboda ya yi ta maimaita fadin amma sai aka koyo koyaushe a maimaita fadin har aka ce in za ka rubuta ka rika gutsurewa ina jin cikin qawaidul fiqhiyya ne muka yi wannan cewa mutane su kiyayi cewa in sun zo wajen sallallahu alaihi wasallam su takaita su sa swadin kamar su can mu kamar nan da muke sa s wane ne wa ko in kana rubutu har za ka sa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce rubuta shi duka wannan rubutun da kai ka ce sallallahu alaihi wasallam za ka dinga samun lada har zuwa radda rubutun nan naka ya bace kaga kenan a takarda ne yaushe zai bace ina wani abun nan ne yaushe zai bace ka daina guntulewa aka ce in sahabbai ne kuma kakkasa ra'un kawai ka ce ko babun ka sa ra'un da babu ka ce radiyallahu anhu kake nufi ka rubuta ka ce radiyallahu anhu in bayin Allah ne wanda ba tabi'ai ne ko wanda suka biyo bayan suka ce rahimahullah in suna raye ka ce hafizahullah duk wannan yi ma bayan Allah kanka kake mawa akwai littafin da muke karanta nan cikin wannan hadal habib ne ina jin da aka yi maganan mus'ab bin umair Sheikh Aljazairi ya ce zai ce radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya ce shi ma radiyallahu anhu ya Allah kai ma radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya ce masahabin nan Allah ya yarda da shi ya ce kai ma Allah ka yarda da wanda ya ce mai haka nan sau da haka ba a yi sai ya ce wani malami ya taba gaya ma ɗalibinsa ya ce ya kiyayi gutsure sunan manzon Allah in zai salati ya kiyayi gutsure sunan sahabbai in zai ce masu radiyallahu inda taraddi anhuma lokacin da zai ce radiyallahu anhu yace in ba aka ba za ka samu jarabawa sai bai bari ba ya ci gaba da gutsurewa ya ce to kafin ya mutu sai da wata annoba ta zo ta masifa da aka daddatsa shi aka gutsutsura shi guntu guntu na'am aka yace alagubur ya ji ko so a rika cewa radiyallahu anhu ya ka faɗi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka faɗi annabawa alaihi wasallatu wassalam wa alaihi wassalam shine nan to shine nan an ali bin abi talib marfu'an kaga shi bai ce radiyallahu anhu din ba can ma da yace an ibn abbas an ibn abbas ka ganshi ne shi yazo radiyallahu anhuma to wani wurin zaka ga an dan abun nan wannan zamu bada uzurin rubutu ne ko kuma wajen injin wajen bugawa sai su dauke wani abu su su takaita kamar sun yi maximizing page in ne dan ya rage wani abu ya abun nan ba ya fito ko abun nan bane ko minimizing ma ya kamata in ce ko to dai ga shi na ai turanci ne ba mu yi ba dama to shi ne marfu'a ya ce ya ce alan nasi zamanun wani zamani zai zo ma mutane za a yi wani lokaci da za a yi wasu mutane himmatuhum butunuhum wa sharafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum danarin ula'ika shirarul khalqi la khalaqa lahum inda Allah Allah ka tsare mu ya ma shi wa ka ko sai mu tsaya mu gani ku duba gashi nan yace za a yi wasu mutane kuma gashi nan marfu'an hadisi ne marfu rawahu dailami yace fi ala nasi zamanun wani zamani zai zo ba mutane himmatuhum butunuhum babban abin da ke gaban mutane cikinsu me za su samu su sama cikinsu shi ne babban kowa yana da uzuri in ya tashi kowa da kaga mutu ba karatu ba zuwa kaza menene ya faru ce wallahi mun tafi neman tuwo muna can wurin neman tuwo wata ɗaya ba mu ganka makaranta ba shekara ɗaya ba mu ganka bai ce wallahi neman tuwo masara masara sai masara ce na? eh sosai saboda ci ne sosai cewa yanzu ko irin yadda kake gana na buɗe restaurant restaurant ko ina wajen cin abinci ba haka bane da safe kaga masu shayi kaga inda kaga matasa ka gan su kasuwa wani da ya fito kudin da kuma zai kashe a wurin sai ka sha mamaki ciki kowa abin da yake sa gaba babban abin nan cikin shi ya daina karatu ya daina komi yayi wata nawa baya zuwa makaranta kuma karatun nan in dai zai zo shi da kai shi zai ce yau ya ji wani abu amma sai ka ce mai ka tambaye sai ce wai ai baya zama me ya hana ka zama ya ce neman masara kuma wani ma ƙarya yake masara yana da ta wani yanzu yana da masara in dai da masara ce to yana da wanda zai ci shekara biyu amma sai ce wai masara ce ke nema ya tara ya tara ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan bayan mun ko dama don a nuna mana abun yadda za a yi abu sai aka ce ya ce duk mutumin da ya wayi gari ya tashi yana lafiya yana da abin da zai ci a yau ko yana da inda zai kwana a yau yana da matar da zai kwana tare da ita a yau wannan mai arziki ne ya gama samun arziki ba wani abu da zai Allah kuka na talauci aka ce wani ya tashi ya yi kukan talauci sai aka tambaye aka ce kana da abin da za ka ci a yau gashi dai lafiya kana da abin da za ka ci yau ya ce eh kana da wurin da za ka kwana yau ya ce eh kana da mata da za ka kwana tare ya ce eh sai ka ce to ai kai ba talaka bane kai mawadaci ne sai ya ce hamma yana da bawa da zai masu hidima sai ya ce ashe kai ɗaya ne daga cikin sarakuna to me za a yi ma gidan sarki wanda kai baka samu ba kira mana Allah ai haka na fito ka ba wani naira ɗari ka gani in bai ma ba haka ɗin ba to to me aka yi masarki wanda baka samu ba ka tashi lafiya lau ga wurin kwana ga mata ga abin da za ka ci yau to saura mi saura abin hawa ga kuma mai masu hijima ya ce sai aka ce to kai ɗaya ne daga cikin sarakuna rashin gode ma Allah yana ɗaya daga cikin abin da ya sa Allah ya mu da halinmu muna shan masifa mutum yana cikin wadata bai ma san yana ciki ba baya ma jin daɗin wadata shi kan shi yana shan akuba a cikin rai saboda rashin gode ma Allah wanda zai tsaya ya kalla duk abin da kake neman nan wane ne wajen abin da wani yake da shi wani wanda yake da shi ka sa riga biyu to kana da riguna da baka dun nan yanzu ba wanda zai ce riga shi biyu in kuma akwai mai guda biyu in mun fita ya jira ni nan in ƙara mai wanda ya san gida da ko ina rigar shi biyu guda biyu inda zai wanke ɗaya yanzu ɗaya abin nan ne kasan biyu ne tak in an tashi ka fito nan in ma ka yi ƙarya ni dai zan baka ka je kuma ka ci ba wuta balbal wato wanda ya ƙarya da gaske ne na da gaske ne kake da shi a baka hamma in sa wasu su baka ko wanda ko tura ka ne gidansu na ce zan turo na kira shi a waya na ce da Allah ga wani nan zan turo shi zo gidanka a taimake shi da kayan sawa wallahi na da yakinin za su bada akwai su na son su da yawa kuma duk wanda na san shi da irin wannan matsayin ma ina da nan shi ba sai an sha wahala ba balle ma in ce to za da ka je gobe ka dawo in na gan shi duk wanda na san da wannan matsayin da na san na fi ƙarfin wannan abin ina ma da nan bashi ta na ka in kazo zo ni wanda ya sai in tura mutum in ce ka je gidan wani kawai zan kira shi a wayan ce ga wani nan zan turo shi ya ce bai da riga ne a ba shi riga ina da yaƙinin bi izinin lafiya za su yi an gama in kuma na ga kai ɗan yaro yaro ne sai in tura ka wajen 'ya'yana sai musu to ga wani nan kawai zan kira shi a ba shi kaya a ba shi kayan sawa kuma za ka ga sun bada na tabbatar da na gaya masa za su yi hangama to saboda haka wannan riga biyu za ka sa a rana to to wanda ji yake da wadatar nan shi ma bai wuce biyu bai bai sa biyu ɗaya zai sa ɗaya kasa ɗaya ya sa in wurin kwana ne fa ko gida mai ɗaki bedroom dubu yake da su duka ciki zai kwana to cikin ɗaki ka kwana cikin ɗaki zai kwana idan in shi maukaci ne tashi ta yawo yana bacci a can awa ɗaya bacci a awa ɗaya can ya awa ɗaya can ya awa ɗaya can har ya zagaya ɗakuna kuma wallahi dai guda dubu ne kafin gari ya waye ya a sai gari ya waye bai gama zagaya su ba sai ya zo bai kwana cikin wani ba hmm? ai kafin ma ka faɗi an kwana shanti kawai ake <laughs> ya tuna da biski ya sauka Ha ha ha. kawai je wahala ai gidan da za a ƙara za kawai ba an gama fassara hadis kuwa ba ba sauran ka fassara da kanka to wa sharafuhum mata'uhum daga darajar su shine abin da suka mallaka na jin daɗi kayan jin daɗi su su ne darajar wurin su wa qiblatuhum nisa'uhum alqibla su su ne matan su ba sa sallan nafila ba sa yawan karatu ba sa sai dai su zauna kawai daga su a matan su ne abin kallo kawai ba ruwan su inda suka fuskanta su ma sun fuskanci wurin inda suka juya nan sun fuskanta wa da rahimuhum da addinin su shine naira kwandala kudin su shine da nanirhum shine kudi in dai za a ba su kudi duk abin da aka ce su yi za su ai kaga masifan nan ko ku ce muna ciki ko kak ku ce muna ciki kowa in zai maka shi adalci ya gano ula'ika shirarul khalqi wannan sune mafi sharrin halitta la khalaqa lahum inda Allah ba su da rabo a wurin Allah kwata-kwata da Allah ka tsare mu to nan za mu tsaya ko wa hananu ai na talakka ma abidin jahilin nan za mu fara kenan sai yanzu za a fara kisan duk can mukaddima ce ta yi kafin ya fara kiran shi mai bautan jahili na'am hmm? mai ko mene ne abin da ya dame kai da mutu mutum ko tambayoyi ka karanta ka faɗi akwai wani ku yi haƙuri akwai wani bawan Allah da ya ji karatun mata mun yi karatun mata ashe ni ban sani ba cewa su shi karatun mata a kan abunan ɗin mata kawai ake tura shi sheko a kan eh wasu din su kawai group ba a sa abunan nan ba to sai ya ji wata adda ya shigo nan ne sai ya ji an yi wata addu'a sai ya ta roƙo ita ce takardar da aka rubuto shekaran jiya ne ko jiya ne na ce a batta sai muka yi karatun sai na ce a gaya mai kawai ya bi cikin karatun mata ya je ya ji wabilu sayyib a nan ne aka yi magana sai aka ce ai ba abu nan shi ne sai suka aka roƙe cewa da Allah a karanta wurin to shine na ɗauko littafin nan a karanta daga littafin adda tana da fa'ida ne amma shi abin da yake abin nan addu'a ce ta biyan bashi sai aka ce hadisi ne gashi nan wa an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ausa salmanul khair a ba nan bane ba wannan bane cewa eh, gashi can wa sahihil hakim an aisha radiyallahu anha qalat dakhala alayya abubakar radiyallahu anhu tace babanta sayyidina abubakar ya shigo wurinta wata rana فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمنيه shin kin ji wata addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya koya min yana so yanzu ya gaya ma diye shi in ma annabi bai gaya mata ba to shi a matsayin shi na babanta ya zo ya gaya mata kun san haka suke shi annabi yana gaya ma wasu muhimman abubuwa kamar wancan da aka yi magana aka ce diye shi ya koya ma wata ce babanta ya karantar da ita cewa ta ce subhanallahi wa bihamdihi wala quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma yace babu wani wanda zai karanta wannan da safe face Allah ya tsare shi har zuwa yamma ba wanda zai karanta da yamma face Allah ya tsare shi har zuwa safiya ta ce babanta ne ya gaya masu babansu yana gaya masu wannan ya ce su ɗaya daga cikin ‘ya'ya mata na manzon Allah sallallahu alaihi to wannan shine sai na abubakar ya shiga ya tambayi ummul na Aisha ya ce ko manzon Allah ya gaya mata wannan addu'an fa qultu ma huwa sai ta ce sai na ce manzon Allah menene shi qala kana Isa ibn Maryam yu'allimu ashabahu ya ce wannan addan annabi ya gaya man ya ce isa ɗan maryam ya kasance yana karantar da ɗalibansa ne shi ya sa ni ma kenan shi sa annabi shi ma zai karantar da na abubakar ya ce ƙala na ala ahadikum jabalun min zahabin dainan da za a ce ɗayanku yana da bashi wanda ya kai girman dutse na zinariya ƙaton dutse kuma a ce zinariya ce kuma bashi ne kai ake binka to wannan fada allaha bi harihi ay bi zalika Allahu an sai roki Allah da wannan addu'a to Allah zai biya mai bashi ko da wannan bashi ya kai girman katin dutse na zinariya ga addu'a nan kada in wadi wani ya ce sai na maimaito a hankali zan bi Allahumma farijal hammi kashifal ghammi mujibu da'awatal mutarri rahmanud duniya wal akhirah wa rahimuhuma anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwaka wannan shine abun Allahumma ya fa Allahumma farij alhamd kun san an ce Allahumma kaman ce ya kuma farij Allah ya Allah wanda yake shine ke maganin damuwa wanda ke maganin mai kuranya bakin ciki mujiba da'awatal muttabi wanda yake ansa addu'a wanda ya shiga cikin kunci ko matsatsi rahmanud duniya wal akhirati wa rahimuhuma kai ne mai rahma na duniya kai ne mai rahma na lahira kuma mai jin kai a duniya da lahira din anta tarhamuni Allah kai ne kake jin tausayi na kake man rahma farhamni kai man rahma rahmatani, wata irin rahma tugunini an rahmati man siwaka wanda za ta wadatar da ni daga neman rahaman duk wanda ba kai ba to wannan shi ne abin nan to sai kuma daga nan sai ya ƙara cewa to ga wata addu'a da ummu salma ta yi ita kuma duk ta haɗa komi ma na duniyan da na lahirar ba ko ba sai bashin ba sai ya ce an ce wannan addu'an addu'a ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangijinsa komi da aka ce kowa ya yi kokari ya iya ta ya santa kuma ga yanzu ga abin ko ka kasa da cewa ga inda za ka sa ya ce un salma ce ta ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadha ma sa'ala muhammadun rabbahu wannan shine abin da annabi ya roki ubangijinsa baraka wa ta'ala gaba daya yace allahumma inni as'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل الخير وخواتيمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين صلى الله عليه وسلم wannan kamshi ne yanzu an gama ko na'am shafi na ba daidai bane littafin ya daidai amma dai a nawa shafi na 230 daidai a cikin wadula swayin babin babin a jawami ulkalin na manzon Allah jawami uddu'a ya shi can alfasul thalith wal na fi ma yi kalu wannan alfasul kanis wa saba'u na fi jawami in min adi'iyatin nabi sallallahu alaihi wasallam wata auwe za ta fi laghina lilmar'i an ha ta jima tun daga babin wannan fasalin yana magana dunkulallin addu'o'in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wata awuzatihi da neman tsari da yayi na azad da yayi la gina nil mar'i anha babu wani mutum da zai wadatu da barin su kowa ya san su kenan ya ishe ku haka dan ko kuma ku dawo ranar Lahadi kuma ku rika ji an kawa yake nan ladan na samu lafiya saura wanda tana da wannan hanya na wannan shugabannin ya zai iya ba su takardun shi ta kai mazu eh ya kai mata ba ta mana ko ba ta takarda ta yi wani mutum yana da yan uwa yar uwa tana da hanya wajen shugabanni na zai iya ba ta takardar shi takardar shi ta kai masu sai masu wa'azi ya da mana kai lagar da zan kwaɗe kai zuwa babu ne ka tafi kai kira mana sallah mai sallah a kanan ka gudu da zai ka rika fadin addan su su ji da kansu ni ba sai an bani aiki mai mai ba inda dai kai ka ɗauko ta faɗi yaro ne zai da lafiya wani to wai saboda kai da labaita sai tana mishi ƙura sai yaron ya mutu to yanzu ita ta kashe shi sannan kuma ne hukuncinta sai ta kashe shi amma dai ba za a ce kisa wannan shi ake cewa shubul al'amdi cewa ya mace ce tana da yaro karami yana jin yunwa ko ko saboda kada ya kwana haka nan sai ta rika mai dura tana dura mai bai da lafiya ta ne mai dura sai ya mutu to wai ta ta kashe shi to wai kashe shi sai ta kashe shi mana sai dai shubul al'amdi ne amma ba a ce kuma kana a yi masa duran mai masu da lafiya in ce kada masu ce mara lafiya Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi da aka lokacin da mutum ba shi da lafiya aka ce mai ga abinci aka ce ga wani abu bai karba ba a kyale shi don Allah na ciyar da shi yana shayar da shi to saboda me za a yi masu dura annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiya da aka zo aka ce an mai dura sai da ya ce kada ku yi man da aka yi mai kuma ya ce duk wanda ya man sai an mai ba an ce kada yi to saboda haka shibul amdi ne sai dai ita soyayya ne yasa ta kashi sai dalilin wannan shi yasa aka ce mai shibul amdi kaman shi da gangan ne amma kuma ba manufanta ta kashe shi ba manufanta ma ya rayu ne to shi yasa sai magana diya la so kaje na'am a shi kenan ba ka fa ba kai goma ni fa ba ruwa na kusa ni ina ya zama nan kwana to ka ba ku ya je gida ya ja matsala ko a wani haka nan sai gobe a dora na'am ya yi zabto yawwa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ina saboda wasu ne kada mu matsa mu wasu shi yasa ake so a sallami mutane سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم